yan wasan za su yi haka ne da nufin samar da kurin da za a bayar gudunmawa don yakar bayarwa makunta gasar tseren formula wannan duba yiwuwar gudanar da wasannin bana a jere da zarar an shawo kan coronavirus kawo yanzu bai wasa ko dai ba kakan nan kuma tuna kasuwanci australian grand prix a watan maris da Fran grand prix da ya kamata a yi 28 ga watan yuni daga karshe makwata gasa olympic na tokyo sun yi murna da hukumar wasan tsalle-tsalle da guje-guje ta duniya da ta dakatar da wasannin cancantar shiga gasar zuwa wata disamba a ranar talata hukumar wasan tsalle-tsalle da guje-guje ta duniya da ta ce ta mai da wasannin neman shiga gasar olympic daga ɗaya ga watan disamba bayan da baya shirin gudanar da wasannin daga watan yuli zuwa agusta a gaida mamman kifa ta kuna iya garzayawa shafin na bbc hausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa ciki akwai jerin rigingimu tsakanin hukumar tace finai-finai ta kano da kaniwood wanda muka samu mun karbi kuma sakonni da dama inda bashir abubakar kare in na faɗi sunan daidai yake kyautar hukumar ta tafi finan jihar kano ya kamata ku sasanta kanku tsakanin ku da masana'antar kanewood duba da zargin wato zargin da ake yawaita samu tsakanin ku da fatan allah ya kawo karshen wannan bita da kulli haka zalika mun wallafa wani labari da ke cewa shin yaushe za a kawo ƙarshen annobar virus a abuja kuna da iya ziyartar shafukan namu domin karanta waɗannan labarai to a a farkon shirin kun ji cewa bayan shafe makonni biyu ana tada jijiyoyin wuya da turai ta amince ta kafa asusun tallafin kasashen da annobar coronavirus ta fi wa illa manyan kasashen da ke fitar da danyen mai sun ce za su rage man da suke fitarwa domin farfaɗo da darajar sa karye a kasuwar duniya jihar bauchi kun ji cewa an tashi da farin ciki bayan gwamnan jihar ya warke daga corona virus kun kuma ji yadda 'yan gana ke kokawa da tallafin gwamnati da wato da suka ce bai wadatar ba to ƙarshen shirin kenan da aisha shirin babba ta haɗa mana ahmad wakil ya sa damu da komai masani abdulmumin ne ke cewa ku tere mu nan da minti talatin ashirin hantsi